الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا عنا اللوكتي البركة أيو الصبر بيار قوة الصفر شكرة دبو ديا دريه دود ثلاثين دشيدة bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin mu na kamun jana'izi wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama a karatuttukan da suka gabata <clears throat> mu yi bayani ne akan sallah ta gawa tun daga farkon sallah har zuwa ƙarshe a littafi ya yi bayani matsalolin da ba za ka same su a wani littafi ba in ba wannan littafi ba ya yi ƙoƙari ya gani eh, abin da ya kamata a wannan babi din na abin da ya shafi sallah a mun yi addu'o'in da ake yi a sallah sannan mun yi bayani akan sallama guda biyu da ake yi a yi ta sallan gawa kamar yadda ake yi a salloli na yau da kullum babu bambanci tsakanin sallama a salla. da kuma sallama a gawa kamar yadda mai littafi ya yi mana bayani sa'annan kuma daga ciki ya yi mana bayani aka wannan sallama ɗin ga mamu musamman ana so ya yi ta a ɓoye liman zai yi bayyana ta ne saboda ya ji yadda mamu wanda suke tare da su sun an gama sallah su ma su sallame amma asali a boye ake yin ta kamar ya kawo mana hadisai da suka yi bayani akan haka a babinmu na gaba akan abin da ya shafi binnewa daga sallah abin da ya rage gawa shine bizne ta ko shine wannan amma mun yi bayani akan rubuto wato addu'o'i da ake yi ma sallan da ake a sallan gawa kusan guda hudu wanda muka kawo su na ɗaya da na biyu da na uku na hudu din ya zama addu'a ne idan har yaro ne wanda bai kai balaga ya rasu irin addu'an da ake masa kuma mun ce za mu rubuto mu ba masu sauraro a karanto insha Allah mu bada lokacin da wanda ya haddace ya karanta mana ɗaya na ɗaya na biyu na uku na hudu wanda bai haddace duka ba haddace ɗaya ya karanta ma yana da kyau a karatu mafi yawa haka ake so duk wata matsala da aka yi musamman matsalan da akwai abin da ake karantawa a wannan abun to ba a so ne amfanin karatu a karanta a ji saboda gobe duk abin da ya taso mutum a wannan matsala ya san matsalan kuma ya san yadda zai yi ya warware wannan abun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sabbai suka taso daga garin su suka zo suka zauna tare da shi da za su tafi sai suke tambayan ta to wa zai mana sallah ya rasulullah sai annabi ke gaya musu wanda ya fi ku haddace qur'ani a zaman da kuka yi anan shi zai dinga jan ku sallah suka buga suka buga sai suka samu sai yaro dan shekara shi da kawai shi kadai ya haddace abu a qur'ani da yawa tujiro daga yau ya ja ku sallah to shi ne yake jan su sallah har yake faɗi a sallan jana'iza ma tun daga lokacin ne nike yi har ranar da yake ba da wannan labari to kaga kenan a sahabbai yadda suke kenan idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sukan tsaya su rike abinda annabi yake yi to idan aka zo aka gwada aka ga wanda yafi zai annabi shi to wannan shi da ya jagora a wannan matsala in ta taso to kuma haka ake karatu mafi yawa idan aka zo wajen zo zikiri da ake yi ko a sallah aka yi gogari a kan mutane su wannan zikirin din shine amfanin a ajidin a karanta shi in akwai waɗanda suka karanta mana shi za su iya karanta insha Allah babu ƙofa a buɗe take a karanta ga waɗanda suka haddato mana ta ɗaya da ta biyu har zuwa ƙarshe mun ce in Allah yadda za a samu kyauta da za a ba ga duk wanda ya haddace musamman wanda ya haddace guda hudun gaba ɗaya a yau in Allah yadda za a ba shi kyauta in akwai wanda ma zai iya ƙara don ya kurejin mutane wajen hadda sai gaya mana in Allah yadda akwai abin da zai yi abin nan akwai wanda ya haddace sai ya karanta mana na'am <laughs> idan aka baka assignment aka ce ka je ka yau ka kawo ai sauri kake ka sa ka kawo don ka samu makin da yawa kafin malami ce kai kawo assignment din ai sai ka kawo masa ko <laughs> mun ce dawa a yau muka ce haro ne ce akwai hutu muka ce a a dawo da shi yau an an hutu ya dawo ma za mu neme shi yau muka faɗa ai sati daya ko sati daya ya yi ai na'am akwai wanda zai karanta mana akwai wanda ya same ni ce ya haddace mutum biyu uku amma yau ban gansu ba na'am ka haddace eh an riba eh ta fefa biyu kawai wa wani wuri ma fefa daya ne wanda ba gaba da baya addu'o'i ne za ta ake printing a kawo gobe insha Allah ba wanda ba su samu ba addu'o'i da ake yi a sallan gawa bayan karatun fatiha bayan salatin annabi akwai addu'o'i guda hudu da mai littafi ya kawo mana wanda yake ci ya samo a hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta su in aka yi mutuwa na'am ina yake <laughs> to bismillah na'am na'am na'am na'am na'am لهما نعم نعم نعم نعم ممتاز نعم الحمد لله <laughs> أي الحمد لله Eh, a nan sai dai dan kaɗan mulahaza kawai Allahumma man hu minna ba hayaita ni in ka ce ni kai din man hu minna fa a haihi alal islam wa hu minna fa tawaffahu ala alal islam yan ba risa na injiniya na so ya duka a <laughs> ah, ya yi duka insha Allah <laughs> yana na yana a wannan kuntun bauna yake maka <laughs> na'am jazakallahu khairan na'am الإسلام ومن الله عن الإيمان اللهم اغفر لكم والحمد بعض نعم نعم نعم وأن كل الجنة ما يجب أن كل الجنة عز من عذاب قبل نعم قبره ونولوا فيه اللهم لا تحمل اجره ولا تحملنا بعده ممتاز اللهم نعم فقيل بسم الفضل على الله وانت وانت اهل والقادر والحق والحق واغفر له انك نعم اللهم انك عبدك وابن عبدك وابن عبدك كان يسمى لا

وقه ممتاز kana bi na littafi insha gobe zan kawo maka akwai littafi alwirdul mustafa al zan baka insha Allah gobe nam abdallah hafista la ya abdallah <laughs> na'am la ghaib anta ha al-yawm mawjud القادم ان شاء الله او غدا غدا لا يا أخي إن شاء الله نعم كون دي حد شيء إن شاء الله أيك وغري bari mu karanta yau ko ko ba zo da shi ba da sai mu karanta mu bi gajerarrun guda biyu a riƙe su saboda zuwa sati mai zuwa in Allah ya dai kokari a haddace su su ne wanda ake masallan gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi don mutum ɗari suka taru suka yi sallan gawa dukkansu suka nema ma gawan nan gafara Allah zai gafarta masa duk abinda suka roƙa ma gawan nan Allah zai ba su sannan wani hadisi ce mutum arba'in babu mai shirka ga Allah marauki sarki suka taru suka roƙi sheto ga wannan gawan Allah zai ba su sheto wannan gawan gawana suka nema masa Allah kare shi daga wuta zai kare shi ya sashi aljanna Allah zai sashi a aljanna to in Allah yadda za mu kokarta mu karanta sai daga baya ke karanta muna so ko da guda biyu dai mutu ya samu ya haddace bari mu yi na farkon da mai littafi ya kawo A yadda addu'an take Allahumma magafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لا مطياءنا نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا fatawaffahu alal iman in mutu ya haddace nan ma yayi masa yayi insha Allah mu karanta kan karanta sai a karanta ko eh nam Allahumma idan nan kana iya Allahumma ghfir ko kuma Allahumma sai aghfir sai ka tsaya Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا idan mutum ya san ma'anansa zai fi sauƙin samun fassara na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya Allah ka gafarta ma waɗanda suke da rai daga gare mu da matattunmu da waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba da ganananmu da manyanmu da mazanmu da matanmu tun ya riƙe ma'anan farko an fara da waɗanda suke da rai sai matattu sai waɗanda suka zo wannan sallan sai waɗanda ba su zo ba sai ƙanana sai manya sai maza sai mata haka take allahumma gafirli hayyina na'am وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا نعم وذكر أنت سيم بي نعم راضي أنت نعم نعم تفضل تقرخي مجي نعم بحينا نعم ya yi ko alhaji musa haka iya a cewa haka tun da eh da kila na'am na'am وصغيرنا وكبيرنا نعم وذكرنا وأنثانا Na'am. Anta? Anta? Na'am. Na'am. وصغيرنا نعم نعم عرفت نعم نعم وغسله نعم نعم نعم ونور نعم نعم يكفي الحمد لله جزاك الله خيرك a wannan ci ne allahumma gafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ga'ibina wa sagirina wa kabirina wa bakarina wa unsana allahumma man ahayaitahu minna fa a ahayhi alal islam wa man ta tawaffaitahu minna fa ta tawaffahu alal iman allahumma hu lahu warhamhu mun ce hu hu din idan mutum daya ne namiji in mace sai a canza maimakon hu sai zama ها لما غفر لها وارحمها إن mutum biyu ne sai zama huma lama gafir lahuma warhamhuma wa'afihuma وعافهما وعفهما وعف عنهما وأكرم نزلهما ووسم دخولهما وغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقلهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وغسلهما بالماء والثلج والبرد فرزوع karshe sai a canza bamir ya danganci wanda ya mutu amma huhu din nan saboda bamirin namiji shine mafi galibi da ake amfani da shi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sim mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وعيث من عذاب القبر وعذاب النار واغسله في قبره وننظر له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا ba'adahu wannan shine wanda ya fi shahara wanda aka fi mafi yawa kullum mutum ya iya wannan kawai ya yi sai dai in yaro ne to ya kamata ya masa wancan in ya masa wannan ma din ya yi to shi yasa ake so muka haddace wannan kaɗai ya ishe mu insha Allah amma dai yayi kokari a haddaso gaba daya. saboda mutum ya samu abin da ake kira attanawu gobe ka yi wannan jibi ka yi wannan gata ka yi wannan kamar yadda ruwa ya zo a wannan littafi ce me yasa annabi yake caccanza addu'o'i gobe ya yi wannan jibo yana saboda yanayin wanda yake kunce da ake masalla addu'a tana dacewa da irin wanda ake mutumin da ake ma addu'a din irin yanayinsa to sai a yi masa addu'an da ta dace da shi don kowa da abin da ake gani ya kamata a nema masa kariya ko a nema masa shi an gane kowa da irin laifin da ake gani ya fi ya to sai a karkata ta wannan addu'in da suke dilin da irin wannan laifin an gane shi yasa ka ga annabi sallallahu alaihi yi addu'o'i daban-daban a sauran wurare na sallolinsa na'am akwai wanda zai karanta anta man sayatara to bari mu je gaba na gaba za mu karanta shi ko mu tsaya a nan a haddato wannan na'am to na'am ba samu takardan ba in Allah ya da gobe za a samu in Allah ya yadda abin shi dake dake ko to bari a karanta iya inda muka tsaya mu iya nan Allahumma ga li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ويهد سوراه لكينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا سورة هدو وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا بدا هدو سونا سو بيو duk بيو سكي تفيا حينا shi تفيا دا ميتنا شاهدنا shahidina تفيا دا غائبنا صغيرنا اينا تفيا دا كبيرنا صغير دا كبير ذكرنا اينا تفيا دا أنثانا سيمو ريكي سؤالك اللهم غفر لحينا وشاهدنا ko alama ga firli hayyina wa mai yitina wa shahidina wa sagirina wa zakarina wa unfana ga firli hayyina wa mai yitina wa shahidina wa ga'ibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا na wa unsa na na'am sai karanta mu gani na'am na'am na'am karanta mu ci wa mayyitina وَمَنْ يُؤْمِنْ وكبيرنا وأنثانا ناصر kai ba komi a kwakwalwanka to suna nema abinda za ta ɗauka sai ka yi ta sa mata kawai ko? ta na'am sai eh, mamman kai ma? ok na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am mumtaz Allah saka da alheri a'a mumtaz <laughs> Hamzal injiniya na'am bismillah a'a haka kuke zira na'am muna so ka zarce kai ta zarce kai kuma nan kan mun yadda <laughs> na'am na'am لحينا نعم نعم نعم نعم وصغيرنا نعم نعم نعم وذكرنا نعم وانثانا ممتاز الله يسعدك جزاك الله خيرا نعم غير <laughs> نعم تفضل نعم وميتنا نعم نعم. نعم وشاهدنا تكون نعم آه وشاهدنا وغائبنا فاكته فارقو نعم نعم وشا نعم نعم نعم نعم صغيرنا وكبيرنا نعم نعم وأنفانا ممتاز نعم نعم نعم نعم وشا نعم نعم نعم وذكرنا وأنثانا ممتاز نعم نعم اها نعم نعم na'am ta ci gaba <laughs> na'am to ya yi alhamdulillah sai mu rike nan gobe mun zo sai mu kara ko ko mu kara ta wannan law man ahyaytu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytu fa tawaffahu ala iman eh abaci ko to shi kenan sai a daddale wannan an zo sai a kara ta insha Allah za mu tsaya nan mu kara ta wayannan addu'o'i mu haddace su nan Allah ya yadda yin hmm. hmm, kokarsa Allah hmm. sai gogari a iya Allahumma gafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wanda duk ba samu gobe za samu kofi Allah yadda eh. to mudibbo shi zai samu kyautan Qur'an ne mai fassarar turanci insha Allah shi nan na wani darussalam ne suka buga tarjama harfan harfan yana da kyau sosai to gashi zakallah khair kai na na arabiya za a ba na addu'o'i eh a <laughs> wannan da ya haddace duka <laughs> wannan da ya haddace duka eh insha Allah mudibu shi yanzu ba addu'o'i ke bukata sosai ba kai kake bugatan addu'o'i da yawa eh? eh to ai ya kokarta kwara ɗaya ɗin. <laughs> shine mai tsawon to <laughs> kwarar ya dinna yana shi ne mai abin nan ya kogarta ya fara ma ya ce zai fara shi kansa wani abu ne <laughs> na ya ka saboda kila gobe wani zai abin nan suna da kyau sosai littafin eh. amin نعم to mu ci gaba da karatunmu to muna kan abin da ya shafi addafan wato binnewa dafnu wa tawabi'uhu binnewa da kuma abubuwan da suke biyo bayan binnewa a dama mun sani daga sallah ga ka'ida ta addinin musulunci shine muna darasi na goma sha hudu matsala ta tamanin da a shafi irin nawa dari da sittin da bakwai wa wato binnewa da abin da zai biyo bayan bina bi ma'ana yadda ake binnewa da abubuwan da ake fadi a lokacin da za a aji mutum a gabari da inda ya kamata ya fuskanta a gabari da bayan binnewa me ya kamata a yi ma mamacin duka wayannan su ne tawabi'u dai kenan malittafi ke faɗi wa ya jibu dafnul mayyiti walau kana kafiran wajibi ne a binne mamaci ko da kafiri ne a matsala ta musulunci wajibi ne a binne shi fi zalika hadita ne abinda da ke nuna wajibcin binne musulmi ko wanda ba musulmi ba akwai hadisai guda biyu bi ma'ana mutum ya mutu in musulmi ne bayan sallah wajibi ne a binne shi ko da ba musulmi ba ne zai faɗi dalilan da zai sa musulmi ya binne musulmai asali shi ne musulmi ya binne musulmi wanda ba musulmi ba binne dan uwansa shi ma ko wannan shi ne al'awwal hadisin farko an jama'ati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga mutane masu yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban minhum abu talhata al-ansari akwai abu talha al-ansari ciki wanda suka rawaito hadisi wasiyaqu lahu wannan kuma koro da hadisin da aka koro din lafazi ne na shi abu talha din ba na wani sahabi ba na abu talha ne ke fadi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara yawma badarin بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش وتو النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني أرانا بدر ga wasu mutane mutum 24 daga cikin manya-manyan shugabannin ƙuraishawa shine ma'anar sanadir ƙuraish kafirai kenan fajurru bi arjulihim sai aka ja su da kafa sai a rike kafa ana jan mutum shine ma'anan fajurru bi arjulihim kafiran da aka kashe manya-manyan don a nan ne a badar aka kashe manyan kafirai duk wanda suke tagama da su a ranan ne kafirci ya karye ga mutane makka mushirkai suka gare ba su da wani abun da za su iya shi yasa a shekara mai zagayowa suka cire suka zo kuma uhudu don su rama abin da aka musu a badar yi badar a shekara ta biyu bayan hijira ne yaƙi na farko da aka yi a musulunci yaƙin badar to su ɗin waɗanda aka kashe manya manyansu annabi sai sa a ja su da kafafunsu don ba za a basu haka ba za su yi wari zai zama cuta ga mutane da suke zama a wurin da kuma ma sahabban din da suke wurin to sai aka ja su da kafafunsu fa quzifu fi tuwa min ibadarin sai aka jefa su cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin badar rijiya da ake kira tuwa shine rijiyar da aka yi ta bayan haka ta aka zo aka sa zuwa aka daure bakin don kada ya dinga rubtawa shine tuwa shine ake irin inda aka kira annabi Musa kenan ko bilwaji eh, fanada menene ma bil muqaddas atwa atwa ke sunan rijiya ne kenan min atwa ibadar daga cikin rijiyoyin badar khabithin mukhabbatin mugu mummuna ma'ana ba mai kusa da wurin ma saboda warin rijiya yadda yake ko rijiya da ake shan ruwa bane rijiya ne da ana shan ruwa ma yanzu ya zama dotti ne kawai ke taruwa a wurin saboda rijiya idan har ya zama gudanar ruwa a jefar da wannan ya shiga wurin muce da sauran abubuwa sai zama baka so ma kusantan wurin to ana aka je za a tattara waɗannan mutum ishirin da daga cikin manyan ƙuraishawa ba'dhum ala ba'd sashi akan sashi a zura wannan a sake dora wannan a sake dora wannan illa ma kana min umayya bin khalaf sai dai umayya dan khalaf kawai fa innahu in tafafa shi ya kumbura fi dur'ihi a sulkensa fa mala'aha sai cika ba iya jan shi ba da an kama sai dinga yayyankewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce an tona nan wurin kawai a rufe shi shi a wurin ba kai ji wancan rijiyan ba shi umayyatu bin khalaf yana daga cikin masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama fa zahabu yuharrikuhu da suka je suna motsa shi fa tazayala shi sai dinga zassagewa fa qarruhu sai suka bacci a nan wurin wa alqaw alaihi ma ghayyabahu min at-turad wal hijara suka samu duwatsu da yashi suka ture shi suka binne shi suka boye shi a wannan wurin shi umayyah bin khalaf kenan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza zahara ala qaumin aqama bil arasati thalath layalin annabi yana da cikin wato ɗabi'ansa iya samu nasara da akan mutane aka yi yaƙi ya samu nasara a kansu to ba ranar zai juya bar wurin ba sai samu wani fili kusa da inda aka yi yaƙi ya zauna kwana uku shine al'arasa al'arasa filin da babu gini ba komai to sai ya zauna kwana uku a wannan wurin to sai ya haka din a badar ma falamma kana bi badarin al-yawm amara bi rihalihi bi rihalatihi fashudda a rana ta uku a ranar badar din sai ce to kawo a daura kaya akan abun hawansa shine fa amara kenan bi rahilatihi fashadda rahalahu sai ka daura abun hawansa summa masha wattaba'u ashabahu sai ya tafi sai sabban suka bi shi wa qalu ma nara yantaliqu illa li ba'dhi hajati mun dauka zai je biya wata bukatan sa ne a can inda ya nufa muka bi shi hatta qama ala shafatin raki har ya zauna ya tsaya a gefen bakin wannan rijiyar inda aka jefar da wayannan mushrikai faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim sai annabi ya tsaya nan wannan wurin sai na kiran sunayen wayannan matattun su mutanen Qurayshawa kenan kafirai da sunayensu da sunayen iyayensu ya umayyatu bin khalaf misali ya shaibatu bin utuba haka yana kiransu da sunayensu waga jayyafu ga su kuma sun zama muke bi ma'ana suna cikin wannan rijiya ya aba jahali ya aba jahali bin hishamin wa ya utuba bin rabi'a wa ya shaibata bin rabi'a wa ya walid bin utuba daga cikin su manya manyan da aka ce sune wa'annan akwai umayya bin khalaf akwai abu jahal bin hisham akwai utuba bin rabi'a akwai kuma shaibatu bin rabi'a akwai kuma walida dan utuba dukkan su a ranar aka kashe su kuma su ne jagorori na wannan yaƙin manya-manya wanda ƙuraisha suke ji da su sai ke faɗi a yasurrukum annakum ata'tumullah wa rasula yanzu bai da bai zama farin ciki gare ku ba inda kun Allah da manzon da'a ba da bai zama yafi muku a soyuwa ba yana faɗi a gawakinsu a nan wannan rijiyan su shi fa inna kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan lalle mu mun samu alƙawarin da Allah ya yi mana cewa za mu rinjaye ku irin wannan ranan kuma gashi mu mun gani mun samu fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kuma kun samu alkawarin da Allah ya yi cewa za a kace ku kuma Allah zai azabtar da ku bayan kisa ina tambayan su akan wannan qala فسمع, فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر سيجي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دا النبي كي ينا مغانا دا غاوكي نمشركيكما أريجيا فقال يا رسول الله يا رسول الله ما تكلم min ajsadin la arwaha laha kana magana da jikunkuna babu ruhi bare kana magana da su kana bata makan kaji ne wa hal yasma'una shin suna ji ma يقول الله عز وجل قال كما الله مدوكين سركي كيف دي انك لا تسمع الموتى كي باكا جد متتو نا الله yana nufin mauta waɗanda suke kafirci ya shiga zukatan su mutuwa na hissi anan ake nufi ba mutuwa ma'anawi ba hissi ba mutuwa na mutuwan zukata ake nufi ba mutuwa na rai ba na jiki sai ke faɗi gashi Allah yake kai baka jiyar da matattu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي كيف دي والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه والله نارن زي da Allah wanda raina ke hannunsa ba ku fi su jin abin da nake fari a yanzu nan ba suna nan suna ji kawai magana ne ba za su iya ba suna nan yanzu suna da dama kai ta mu yi manzon manzon Allah da'a suna nan suna wannan wallahi innahum al'ana la ya'lamuna anna kuntu aqulu lahu alhaq wallahi yanzu nan suna sun sani yanzu nan sun san cewa abin da nake gaya musu su yi imani shine gaskiya sun gane wannan sun kuma sun sani kuma suna ji abin da nake gaya musu amsa ne kawai ba za su iya yi ba wa fi riwayati innahum al'ana la yasma'una annabi yanzu nan suna ji غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا سيدي باسا إيا ميدا بمغانا قود أبو ديا قال قتادة ahyahumullah lahu wato tare ke faɗi Allah ya raya su ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta asma'ahum qawluhu har ya ji yadda su maganar su annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma su kadai ba wani hadisi yake cewa in aka bin gama binne mutum aka juya ba yana jin takun mutanen da suka binne shi ba take mala'iku za su zo su ta da shi to su ma haka an sa su yanzu an zo an tada su za a yi musu tambaya farko abin da za a tambaye su man rabbukum kaso suna da mai hubal suna da manata suna da ba za su ba da amsar wannan ba ma dinukum annabi shi suka gishi yasa suka fito za su suka yagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba amsa ko me ga annabi wai annabin ku me addinin ku duka wannan yana da shi abubuwan da za a tambaye su duk abin da ba su yarda shi kaga ba za su iya ba da amsa ba to in musulmi ne kuma zai ba da amsa zai Allah shine ubangiji na addini musulunci ne addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na dama ya yadda da shi har cikin zuciyarsa duk abin da ya umarni zai yi aiki gurgurdo abin da ya iya duk abin da annabi ya hana zai kokari ya nisanci wannan abu to zai ba da amsa a akan wannan to kaga ko ba musulmi ba za a ta da shi a wannan yanayi ya ba da wa'annan amsocin shi ganin sai shi kwanta ka huta sai a buɗe masa aljanna kamar yadda ke kallon satellite a duniya abubuwan ke faruwa sai dinga ganin abubuwa aljanna sai kira Allah ya tada kiyama yanzu yanzu don ya shiga aljanna sai Allah aqimi sa'a ka zai da tashin kiyama yanzu nan don in koma masauki na mana shi kuma kafiri haka shi kuma in aka nuna masa ya shi kuma a dinga biro masa abubuwan da wurin zaman sa a wuta shi to ga gidanka ka kalla tun yanzu shi ma sai ya roki Allah kada Allah ya tada tashin kiyama har abada to kaga akwai kenan raya wannan ta gaske ne su ma Allah ya raya su don suna ji amma ba sa iya amsawa sai alkata da ke faɗi wannan Allah ya yi musu wannan ne taubekan domin wato tsoratarwa da tasgiran da ƙasƙantarwa da wani ƙimatan da azaba wa hasaratan da kuma nuna hasara da nadama don su yi nadama tun yau yau gashi nan sun fara nadama kuma wanda har abada sun yi suna ta yin ta kenan ba za ta dare ba daga ta duniya da nadaman duniya ne kawai suka yarda da ita kaga da ta wuce daga ranar amma ta lahira fa ta fara daga rana har shekara yanzu yau dubu nawa da nawa ka gani dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida har yanzu yanzu ne ma kaman aka fara ta amma ta wancan shekara goma sha biyu kenan tun daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam inda su yarda da irin nadama da suke cewa su ba za su kunyata duniya da kunyan duniya shekara goma sha biyu ne kawai ta ta kare kamar yanzu fa dubu hadda ɗari hadda to kaga shine yake gaya musu inji kata da yake faɗi wannan قلت رواه جماعة من الصحابة وهذه رواية بعضهم وهم الأول أبو طلحة الأنصاري وندمك لو خوشينا أقول أبو دلها الأنصاري يرويه قتادة قال قتادة qatada أن حديث ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلها به أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم وأحمد والزيادة الخامسة له وهي على شرط مسلم وأخرجه النسائي أيضا لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة وهو رواية لمسلم وأحمد وعنده الزيادة الأولى والسابعة وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وعندهم أعني الثلاثة الزيادة الرابعة والخامسة إلا أنهم قالوا أمية بن خلف بدا الوليد بن بن أتبة وهو خطأ من بعض الرواة لأن أمية لم يكن في بئر كما تدل عليه الزيادة الثانية وهي في حديث عائشة كما يأتي بسند بسند حسن وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة والأحمد العاشرة وأن دي سوني حديثي دي سكزو لو أن دي سكر ويتوسو hadisi na biyu daga Umar dan Khattab kamar yadda ya zo a wancan cima hadisin Anas Imam Muslim ya rawaito na biyu cima Abdullahi dan Umar akwai tsari na tara wanda Buhari da Ahmad suka rawaito hadisi wa'annan fa zakara li Aisha fa qalat wahila yani ibnu Umar a wannan karin da ake faɗi wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum riwayan abdullahi dan umar kenan sai aka ambata ma aisha yani ibn fadin abdullahi din umar innama qala rasulullahi innahum al'ana wa in sai aisha take fadi wa isnadu hasan wato ibn umar yayi wahami da yake fadi annabi yake ya fada innahum al'ana yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma an tumbi asma lima kulu ita wannan riwaya Aisha ta rige ba ɗaya riwayan da ake ce innahumul ana la yasma'una sai ce ibn Umar yayi wahabi da ya kawo wannan lafazi an gane innahumul ana la yasma'una ita riwayar Abdullahi bin Umar kenan a riwayar Aisha wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma' a wannan riwaya kenan shine imam nasiruddin albani yake kawowa wa alam anna ulama asawabu riwayata ibn umar malamai ma sun ce riwaya ibn umar daidai ne anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahum an la yasma'una wa raddu qawlaha fihi wahila suka ce a'a fadin aisha da yake fadin ibn umar yayi wahami ba haka bane akwai wannan lafazi din lafuza guda biyu ko dai ma antum bi a lima aqulu minhum ko kuma innahum al'ana la yasma'una duka riwayoyin sun tabbata ɗaya Aisha ta rawaito ita ya sani ɗaya kuma Abdullahi bin Umar ya rawaito ya san wancan kuma ya san wannan to Aisha take faɗi wannan lafazin wahami ne daga Abdullahi bin Umar malai sun ce a li'annahu muthbitu wa hiya nafiya a ibn Umar ya tabbatar da riwaya ita kuma tana korewa to idan mutane guda biyu a malaman hadisi wannan yana kore abu wannan kuma yana tabbatarwa idan suka yi karo da juna misali to akan ɗauki almusbit akan nafi don almusbit yana da tsarin ilimi banda nafi misali yanzu a wannan masallaci sai wani ya zo ya ce mana eh, yau kwamishinan ilimi ya zo ya yi sallah a masallacin nan wani sai ce a'a bai zo ba ka bangare malaman hadisi yanzu wa ya kamata a gaskata wa ya kamata a garyata wanda ya ce ya zo kila wanda ya ce bai zo bai ma san shi ba ma ballanta na sun cewa ne kwamishinan ilimi ko kuma ya san shi din bai ganci ba a baya suka yi sallah tare da da wanda ya ce ya zo shi wai bai ganci ba to wannan inda bai ganci ba ba zai iya cewa ya zo ba wannan zai yi ya zo din amma wanda yake faɗin bai zo ba bai ganci ba ko kuma bai san shi ba ma ko ya san shi bai san shi ne kwamishinan ilimi ba duka irin wayannan to al-musbit kenan shi za a gabatar akan nafi don mutum ya ce a kan ga kaza ko da ce a ni babu wannan abun to ba zai a don zai yi shi wancan ya gani wannan bai gani ba to Abdullahi bin Umar shi ya ji wancan kalman Aisha bai ji ta ba to sai mu gabatar da riwayan Abdullahi bin Umar an gane abin shine al-musbit din yuqaddamu ala an-nafi a bangaren malaman hadisi wal annahu lam yatafarra kuma ba shi ibn umar kawai ruwaito wannan malamai da yasu ruwaito wannan kawai ta kace abinda mai littafi ke so ya nuna mana a gobe in Allah yadda zamu tashi hadisi na biyu da ke nuna za a iya binne wajibi ne a binne mutum ko da musulmi ne ko kuma ba musulmi ba hadisin aliyu da babansa radiyallahu anhu zuwa lokacin da babansa ya rasu ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya ma annabi sai annabi ya umurce ya je ya binne shine hadisin da mai littafi zai kawo mana gobe insha Allah